al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko muna gode ma allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ya kawo mu a wannan rana muna cikin wata azumi na wannan shekara kusan yau muna da 29 a ainihin wato daga wurin sa ne a yayin da suna na ainihin wato please dawa media dawa media aka kira sunan allah kuma duniya kowa da ya san wane ne peace dawa media kuma yana cikin hidimar da peace dawa media take yi tana tallafa ma al'umma fasatan ma yan wayenmu bayan da yake allah ya circe da ari wato makauci da sauran shi to kowane lokaci da ka samu peace dawa media tana kokartawa duk wani abin da ya yi duka su ma suna samu ainihin wato rabon su a ciki to yau allah ya yarda gashi na mun zo mun siya gaban headquarters na peace dawa media kenan ga ainihin wato shinkafa ke na kuke kallo masu cikin kwatuka a gidan sannan ga ainihin wato mai gashi nan sannan kuma ga ainihin kaji kuma inda kuke kallo nan ga kaji kenan suke zube a wannan wuri ba wani abu bane sai dai kaji wanga duka da jagorancin Peace Dawa Media da Ali Amir Foundation for the Blind Muslims in Ghana da anin jagorancin shugaba ke kenan shine wato Khalifa Khalifa sai na kumbar kenan kaga ce mai sai na umar kaga ce mai fushaku kaga ce mai zabura ko ka ce miyan kwakwa kuma da jagorancin shi wanga abu duka yake tafiya muna sai nan za mu ba yan wayen mu makafai wanda Allah ya jarabce su da ainihin wato shi ne gudu da bayan Allah suka taimaka wanga abu duka ya biyo ainihin peace dawa media za a kuma a taimaka mu wato wayan ga bayin Allah ɗan wayenmu mu da yake Allah ya jirce su da ainihin wato makauci ka duba ga mu da sun ka muna sai muna tafiya ko mun ban sha'awa ba wani bambanci a cikin muna yin shi guda ne saboda ya kamata ni kuma a yi shi guda yasa ina ganin ko in samu daya daga cikin su mu bari ya dan faɗi wani kalma kuma ya gode ma jama'a nake sun taimaka za a yi wanga aikin alheri insha Allah Sheikh Abdul Basit. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. gode ma jama'a musulmai na duk baki daya mabiyan Peace Dawa Media. Da jagorancin daraktan mu Al Khalifa da kuma coordinator Mustapha Ibrahim. Ta sai da suka cire bayan Allah a dada mana rai to muna gode musu Allah ya tabbatar musu da alkhairi irin wannan dada rai da suke yi su kuma Allah ya dada musu rai cikin gidan aljanna ibadu da aka yi Allah ya anshi ibadun mu kudade da ya fita na alkhairi Allah ya mayar musu da dubun dubayyan Allah ya kawo alkhairi kuma da yawa Allah kawo alkhairi da yawa mu dukan muna da mamata lahira Allah ya jin kansu da rahama Allah ya tabbatar muna da alkhairi Allah ya tabbatar muna da alkhairi mu da muke nan duka masu neman jagora ne Allah ya maye muna ya muna jagora su kuma Allah ya musu jagora su kuma Allah musu jagora mafi yawancin masu taimako suna kasan waje ne takardu da ababa to ya Allah kai musu Allah kai musu Allah kai musu mun gode musu Allah ya tabbatar da alkai Allah ya tabbatar da alkai gode sosai sa mala bulana sai ya cika mana da addu'a Allah na barka آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين يا الله لنا فيمن توليت آمين بارك لنا فيما أعطيت آمين يا الله واصرف عنا شر ما قضيت آمين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 masu sauraron mu muna gode da Allah sannan muna gode da Malam Abdul Basit shine shugaba na ainihin wato yan waye mu da yake Allah ya dirkta da makauta a ainihin kalkulation baki daya ne shugaban su ke tattara su yadda ya kamata ga Malam Abdulhanan kuma ya kulle muna da ainihin wato addu'a yanzu na gaba abin da yake ya sanya sai dai mu suma ba su ainihin wato wannan kayayyaki amma saboda lokaci za mu ba wasu daga cikin sauran kuma bayan kamar kuma shi ne da ke ba su sha'a za ku ma ku samu daya daga cikin ba su da bawa Allah ya ranka nan masha Allah ba muna kaza guda wani kana kaza kuma kai karka kaza kai karka shi da wani suka zo ga shi nan shi ke raba shi ke mana kaza ka ba shi aha to aka ya ana tsoron kaza shi yasa bukatun shi ya samu shinkafa ya samu mai ya samu kaza ya so shi ma ya je yayi ainihin wato wannan Idil Fitr a cikin kwanciyar hankali kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ranar Idi ba son a ga wannan cikin bakin ciki ya kamata kowa ya samu abin da yake shi ma zai yi farin ciki ranar sallah ba son a ga wannan cikin bakin ciki to muna fatan kalla kuka daranta musu rai da mu da surka kuma Allah ya daranta muku kurakurai nan duniya kuma har shi alkiyama ina ga kamar nan za mu bar ku shi kuma wani lokaci kuma Allah ya yarda kuma kuma kuma abin da yake kuma da mu zo da shi baki daya ni ne naku Abdul Razak Sayyid Harun duniya labari tare da ainihin wato Malam Hannan da ainihin Malam Abdul Basit da sauran jama'a kuma na yin wayo makafi baki daya dareta halifa da sauran management in peace dawa duka da mabiyan peace dawa duka muna yi kowa addu'a Allah ya saka da alheri wannan kungiya kuma Allah ya sa ta cigaba ta cigaba ta cigaba ta cigaba ta cigaba ta cigaba ta cigaba je na ga director mu na ta kuka saboda musulmai to Allah ka kara mu da imani ka dauka musulunci kuma kan kafirci ka dauka musulmai kuma kan kafirai insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh